جبت له جبت له جبت له جبت له جبت له جبت له جبت له جبت له Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah ya mu ya Allah ka bamu ruwa ka ga su kamar ƴaƴan kirki mun ƴaƴan eh, sanu ga yin cittalo Kira wani amsawa har da fara abik san ga tsaye ke wa mutane ba. Kwaso don ya ce kawai 'ya'yan tip telo kwaso ke ce 'ya'yan telo kawai ba kara ba girmamawa. haba wasu na gefe uwan mu ta fara sintuwa sai da kika gama shakar iskar duniya kika gama numfashin ki kika gama kukan ki na bakuntar duniya sannan na biyo bayan ki amma na fi ki fahimta ba da shakar iskar duniya ba ko da shekara kika fi ni ba zan yarda da kudirin ki ba ba za gane ba zo mu je wani abu za ku siya Malam Sa'idu, a zato na tun kafin mu shaƙi iskar duniya, ka san mahaifin maka kuma san sunansa. Dan an haka idan zaka ba da sakon gaisuwa ka me yasa ba zaka ambaci sunansa ba, sai ka ce wani tiftela da guntuwar dariyar ka. To ƴan mara kunya, rashin kunya kika daki mun? Kin zo ki mun fitsara ne da rashin kunya? Kai yanzu aka ce maka Malam Sa'idu garzeje zaka ji daɗi. Ina garze. Garjo na garza uwaci. Yar marasa tarbiyya. Yaya dimti na kuma. Wannan ya'yan marasa tarbiyyar ne. Ya'yan wannan wannan. wai za ta kalle ni ta ce min na garza na na na na na garzaya eh zafi wane ne ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan telan nan dan iskan telan nan ne ƴaƴan iskan telan nan ka dubiya su ba ka kalle su ka ga su shiga ta mutunci kai ka ce ya'yan limamin unguwan ne amma ya'yan tsinan nan mutumin nan ne Dora daga inda ka tsaya wannan ba wani abin da ma yi abin da ya shuka shi zai girba garje duk wannan ya ce mun garje ne a garin nan Allah ya tsina uwarsa ah, duk wannan na garza na garza na garzaya Allah ya ba mu Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba na garzaya na tsere lafiya daga tana kuka? Waye doke ta? Amma Sa'idu gajeje ne. Ya yi mata garɗe ta hanyar zagin babanmu. Shine nan ta san kama shine ya wanka mata mari. Yanzu wannan tafin hannun nashi ne kuma da fatanyar noma shine ya daura mata a fuskar ta? Mm. To da kai ya daina. Mu je baran ka kuma ya cikin. zo mu je hasana na daga kafa yos ya gane kuran shi Sai na rotsa mishi kanshi tabar yanna in yana cin zane ya mutan da kan kuyo ya ya gama matsiya ci katon banza katon hofi Allah la ilaha illallah la ilaha Allah la ilaha illallah la ilaha eh abar salawat abar salawat salawat. Tara. Tara. Tara. samariya ka tsaya in ka isa wallahi da na lahira yau fi ka jin daɗi katon banza katon hofi baka da aiki sai cin zali 'ya'yan mutane <laughs> sai ran da kuma na samu tamfa ko kuma yadi zan kawo ma ha babulki, ha babulki su mai ganin zinare sai kin samu wani yadi ko wani wani wani wani shadda kawai da kin yi sha'awar dinki da to amma fa za ka bani wani abu burki bayan dinkin kuma eh bayan dinkin da na kuma zabga miki kai malam dalla ina ce ran da na kawo dinki mun warware me yau kenan na bulus to ai matsalar kin san ni mutum ne na jama'a kamar dan siyasa nake ki yi hakuri nan gaba sai mu sai mu warware wa 那有些是有可能。 kullum ganin kayan nan wallahi waye ba ba ni na kawo to ka ci ka ji sai biya ya kawo wallahi ni ma na samu da bashi eh, ah. shi ke nan ba biya da bashi sai kuma sai a biya na ne garin sai a ah! haka da sarki yayi dariya sai ya ba dariya na ce da ka taro da fiti fiti na kake yi ba karamin yaki zai a garin nan ba mu yin yaki sai ne ya zabga wa Usaina Mari. Mari? Mari. Ni za a wada rana? Ni za a wulakanci? Ni za a wulakanci? Ni zai. Ni za a wallahi tallahi bai isa ba. Kowa ya ubansa a nauzan Najeriya zan je zan kai shi. Wani sa'idi ne. Sa'idi garjeje. Garjeje. Kike kenan. Ah. Ina kuma kana kana soke hannun riga. ku yi haƙuri a bar wa Allah ya fi a jaya sai ko ba gaskiya ba ku yi haƙuri yan tagwaye Allah zai saka mu kana nufin yanzu shike ne da ke siyar da ki banza ba wani abu da za ka iya yi kai? kashi ne bayani ce a bar wa Allah ya fi a jaya sai ke ni abin da ke da musaran namiji kawai wanda bai san me yake ba ni zaki ce lura mutu. an gaya maka ni zaki lura ta ce yanzu ba daga can nake yana ganin na ruga a wuce ku je daga waje kai ku je daga waje. mi aya bi da ke ki je mun musaran namiji oga oga ka je kara mu idan ban caka ma wannan ba Allah ne yanzu sai ne ka je ka dake shi kara musu ba kuje ka nan gurin billahi la ilaha illallah Allah baka hakuri baiwa na hada girgi da girgi da mutumin na akwai hadari ba ki sani to kun da hankali ki ki dinga yin hakuri komai na duniya mai karewa ne ko kuma kin ga zaki zuwa kirama musu to ne miki izini in kin ji ana za a dauki fansa za a iya ne ai daga wajen hirar tasi nake yana ganin na yi sheƙa a guje yanzu ma fa gidan su zan tafi Hasana yanzu abin da nake so da ku Usaina ku yi haƙuri ku tafi gida. Ku ɗo da Allah ya dora mana ku yi asara uba wallahi. A doki ɗan eh, ka sayi komai a kai sai na dawo. Allah gafara ta dubeka ka ƙato da kai namiji kaman ka wai mace ta koro ka daga waje ka dawo gida kai ta hada gumi kana hada zufa wai yanzu a kan macen kake hada wannan gumin da Allah gafara ta ko turmi ta dauka ba ka gudu ba ko ni mace wallahi dar uwarta ba zan gudan mata ba bare kai namiji kaman ka mm. wallahi an daji kunni an yi asara sai ka zauna kai ta hada gumi kana hada zufa ana wallahi ba zan tsaya ta an daji kunya wallahi talla an yi asara la an yi dai Ke, ke, ke jahilar ina ne za ki shigo wa mutane gida ba sallama. Ni ce jahila? Ni ce jahila? Na faɗa. Ba ta ke nake ba, ta mijinki nake bari in nagma da shi sai in zo ki nake. Ku take ba. Ai tsogana. Ku tira ba ta anki ba ne ba ta ce ta. Na dawo gare ki. kamar mara kunya a faɗa mai ki gaya mu ɗazu Allah ba ki haƙuri Allah huci zuciyarki wallahi sharrin shedan ne wallahi sharrin shedan ne ya haƙuri Allah ya ki dayo na bara miki kanki in ya so mijin ki dawo sai ya ga da. wallahi zan gaya mai wallahi kamar a bakin sa mm. Allah ba ki haƙuri ƙara faɗi Allah ba ki haƙuri ban ji ba Allah huci zuciyarki aka tattaki gonan aka ce dan kuka ne jawo wa uwar shi sai ka yi sai na yi mamu sanda sai da sai da cobanta na shiga kin bani tsoro ma ke na zata ma namiji ne ya taba ni ta baya kai so da namiji ne ya taba ki dan me sa tunanin namiji ne ya taba ni ta baya ah ke yarinya ce bari na ai dole ne in zata namiji ne ya taba ni saboda ni kadai ni kadai na san me na shuka abubuwan bari na ke gaskiya kun kofan gidanmu da zan fito ido kawai suke ta zuru zuru zuru suna jira in kyafta masu kalle ni na ce ina ba irin ku nake yayi ba kakalan su bane da yana da zan yi abin da ke faɗa min ina jin ki ne fa wallahi din ki ne na ya mun kyau to ko wani tsira ne ki yanzu ba ki san tana da yi wannan ki la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki san chief tailor ba garin nan anguwan nan gaba daya yi to amma ba ke ba kuwa ce ko a garin nan tunda ki san chief tailor ba ni ba kwaci domin kakata nake zuwa gari nan kuma ina kwana fara sai na koma haka ne abin da ba to bari dai in gani bari in dan miki describing inda zaki ba zan iya gaba daya ba rabi zan miki in kika je kina zuwa wani zai kika ina ne shagon ki a unguwan ba wanda bai sai shi ina yanzu in kika miƙe ni haka ne idan kika miƙe zaki left kina yin lab zaki ga wasu masu sa'idawa yan sa'ido a wurin suna zaune sai ki tambaye su yawwa za su nuna miki kwanan da zaki shiga amma ki san da zaki ki tambaye saboda baki ya musa yawa kin ji ba mu nafurci ba gaya ne na gode kawo ai ba wannan ma bala ki eh, da ni da shi duka dai ne amma akwai kyakkyawar alaƙa da ko da ban na gida eh, Hajjaji, dan ba na minti biyar. ‘Yan karota suna daga min hannu, ‘yan karota suna da, kin san cewar fa suna da dokar tasu fa mai tsauri ce fa. Ai na ce dokar tasu mai tsauri ce, ‘yan karota ne, eh, na zuwa tukuna. Ya daga sama ga shi. Yabba. mata? Sanda. amincin Allah ya tabbata a gare ki kai ma haka taimakon me zan ma da Allah wata tambaya nake so zan miki guda ɗaya ba ta kai bi ba ɗaya ce rak taimakon me zan ma yaya sunan bewar Allah <laughs> sunana Bilkisu Bilkisu me gadon zinari fa kenan kwa to Bilkisu mu je daga mota na ce shiga mu je daga mota tukun shiga cikin sayyara tukun sai mu kare magana in shiga daga mota e. ban san ka ba haka kawai zan shiga motan ka ye amma ko bilkisa ai bai kamata ba a ce ana wannan gari ba a rarrabe da wannan fuska ba fuska ce fa ta dan majalisar jiha nene ne chief rabi? wannan fuskar fuskar lokacin da nake yakin neman zaɓe idan ba liƙa fuska ta jikin gidanku ba to an liƙa makota ya kamata ki gane ni <laughs> honorable bello kenan <laughs> ni ne honorable <laughs> chief ballo na gode fa idan ba za ki samu damuwa ba ina so na ah, ba kuma in ma na shiga mota shine wazo ka ba zai daɗi eh, eh ai sai na wannan koma daga gaban sayara eh. yabba wannan ita ce soyayya ana kallon juna mu kai ba ina kallon na ina kallon juna ba mu ta sani ya san da yake wato lokacin da shugaban kasa ya kira wanda zan fara turanci lokacin abinda. turawa suka kiro zan fara turanci na ce yes and the first and no everything everyone is a farm yesterday's time <laughs> turanci na jiha ne yesterday the state if you dey come Nigeria dey go wannan shugaban kasa ne ni da shi muke wani sun kuma daidai da naira muke a eh, garin yanzu mu kara ah, kashe da nufi ka rika miki ice cream da tsirin koda da dambuna kina da kuma kina kina iba kina zuba baki shi yasa na ce maka ba wani jima nan ba ni 2 hours ya yi shi mm, ka rinka yi min da hausa ka san turancin nan ba shiga ta yi ba mm, nawa kenan awa biyu ta shi to kaga na tsaye da tun da su. to ni na zata dubu biyu ma kace kaga ka fa san sai ka kara min farashi daga wancan farashin da muka yi sai yanzu abin da za a yi barin zan kira ko kai ni na ciki yau ai shi ne da kansa izo mm, bari dai in ya fita ai ki sani ba kin san na sha gaya miki cewar in kika haɗu da magana ta ƙare duk abin da kike bukata ko menene kai Allah ya saka faka. Dan mm, gangami waye wannan kawa wuro ka kama shi cikin gida. Allah ya wannan irin talakawa nan ne masu zuwa ranka daɗe nema. Talakawa ne zalamamu masu mugun naci wanda ba sa bacci ba sa samun masu rasa salar asuba saboda mauda. <laughs> Kaga abin da za ka yi wannan ka je da hisitu. ka auna masa shinkafa kwano hudu geran kunu kwano biyar Allah ya saka fa haka eh, ka je gurin sa ka ce a bashi tsinken tsire guda shida Ka san tilaka wannan wannan yaron gama da tsiren tsinke wannan <laughs> irin su ba sa taunawa hadiya suke yi jama'a ta gardi sun ce zaben mai zabe mai zuwa duk kai za su yi wannan wakilin yan kuyan ne mutanen korama dauda suka ce sai ni wallahi ina gaya ba ƙoramar dauda can tun gaɗa yaba suka ce sai ni tsohuwar kura mai kwankwa ma nina na Allah ta biki wani a ƙaro mana fasta a ƙaro mana fasta suna na ne na wannan ita ce shakallo na farin wata shakallo ga ta gare ni farin wata ce shakallo wanda suka gani suka ce wai hatsari ne a tsanya nake ba hatsari ba ne kallo na Allah ya saka faka amin a ƙara mana fasta a ƙaro mana fasta za a ƙara ma ba komai shagon tuttun ok shagon tuttun ɗinki kawo masa ne ɗinki na kawo mai sai dai kin san tuttun don yawa mata ire-iren kuɗin ki ba da kuɗi suke biyan sa Ni dai ba wannan na tambaye ka ba. Okay, Allah ya baki. Mu je raka ki ai ba wani abu. shagon eh wannan yana ciki ma yanzu haka in kin shiga zaki same shi ki ce muna gaida tsohon banza eh in kin je ki gaya masa muna gaida tsohon banza tsohon banza a ba kun kankali ki je gidan kankali tsohon banza tsohon banza tsohon banza tsohon banza in dai tsohon banza ne eh to tsohon banza ka ji wani wannan wannan ni zaka ciwo mutunci to bari sai da sallar isha in na shiga masallaci mahaifin naka zai mini shi sha sha sha kai riya kamar labana akwata ni zaka duba ka ce tsohon banza za ba gaba da gudun banza kake yi in dai tsohon ni ne na yi tsohon banza ne shi ma wancan tsohon banza tsohon banza yan sa ido ba sai ka sa idan ba sai da garin wofi sai da garin wofi na banza da wofi har da zaka zo kana wani wani mm, dan ka sa ido akai ai ka sa a banza ai ni na zama ciwon ido sai hakuri wallahi na zama ciwon ido sai hakuri a tare a buge ba dama kuma a bari in wuce ga haushi in ka ce ma baka so na ba mamaki kana shiga ɗakin uwarka ai tana cewa i love you i love you a do ina gajiya lafiya kalau madalla ya hakuri kin zo kin same na. Hmm, ka san yanzu mutane ba sa kiwon dabba yanzu kiwon mutum suke yi ah, to ba shi kenan mutum ba ta yi ba shi mutum zai wai wanda ka su ko zasi sanne mata ya aiki madalla san da zuwa wannan gashin ki ne haka ita hmm. bu barbare baya haka kashi na ina gani wallahi tallahi ya kace hindiya kai Allah take amma inda ya ce babu ki ko ya ce uban naki ma indiya ne Allah sarki gashi har har can kabar wallahi na fita ne dan je wani guri na ga wata yarinya na ga ɗinkin na ta ya min kyau sai na tsaya nake tambayan ta waye mata sai take mun kutancen kai ka mata na ce to bari zan zo gurin ka shine na je kasuwa ya na siyo a ai kin yi daidai kin yi azanci sosai idan aka ce yarinya ba ɗinki ta buga kuma ni da ki na na in kuna a duniya kada kada duk ɗan da ke gani misali yanzu kin ga kurki na san ba za ki san fen ɗin ba titanic wanda amita bacan ya yi shi ni ne ne ɗinkin duk aka sa a cikin fim nan gidan mutala da kike gani na taɓa ɗinka mai riga kusan guda arba'in asabar ko lahadi sai a sharba wa gidan ta yi daga jeje ta rufe gidan saboda kai ya kura wato mutum ya zama atamfa akwai style style da zamuki wanda zaki tsartsar da duk namijin da ya ganki tsar tsar zai ganki ga abin da yake abin da zaki sai sai ya bayyana ba hoto sai eh. na gani a ah, hoton wato wani aboki na ne a ri hotuna to amma bai kake da akwai style style kala kala yanzu na farko akwai show me ya ya ya your face in ne miki shi za ka tsar tsar Eh, sannan akwai na biyu show me your back gashin nan nake din mutumin da ya gari kuran so nawa ne kudin dinkin kenan a haba haba in mata sai ka ki ya kuma ki ki irin ita ta ki bata aiko bata ta turo kenan bata gaya miki fasalin ɗinki na ma'ana a in kin gana karɓi kudi raw cash a hannu to sai dai inda da tiyuwa ce ƙushe tsohon nan amma budurwa irinki ai sai dai ban shiri ba kaman da da kan nan ke kwaraki mm, to an gaya ma niyar iska ne da daga cin daga nuna ka gwada ni ban gane yar iska ba daga daga hannun wada ki haba yan wata mm, ba na harkarkarin ki Allah ya shirye ka ban gane Allah ya shirye ba waye dan iska aka gaya ma da aka ce in daga hannu ka gwada ni to ya ishe ki ya ishe ma karatu ne ko na abu wannan iyaka take nan ya isa daga cewa zan gwada ki an gaya ma kowa dan iska ne irin ka fuskancin banza banza da ke ke ni za ki ciwo mutunci aikin banza aikin wafi in bera da sata ai da da yan matan ba irin kuna ku za ku tirin ake muku eh, abin nan ba hannu za ki zuba ka ce wani tsohon matsa tsohon wafi wai na tattaro tsalar da sidi ya so yi da daɗi fanke berere yawaro a yanka ci wannan sai ka ƙara yaro

yanzu na baka na baka hamsin dina baka ka bambancen guda biyu za a baka ba na sayarwa ba ne ah ainihin gurasa gurasa ga hamsin dina a wani to ina mata gidan shegiya ta tafiya mata ta kace shegiya amma sai da baka da mutunci mata ta kace zagi karbi gundume man banza gundume man wofi waye gundume man Allah ya tsine maka albarka kai ma gundume man banza gundume man wofi ma an ba ta ta ce duk wanda ya ƙara ce mun gundume mai Allah ya tsine masa albarka an tsine ma din ni kaje tsina ai eh na faɗa din ai ba an ba ta ta ce duk wanda ya ƙara ce mun gundume mai Allah ya tsine masa kai ma na faɗa sangami yayi guda daya wallahi ba zan karɓi guda ɗaya ba ai guda sa guda biyu kake ma ne inda ba za guda rashin mutunci ka zo da na fi ka rashin mutunci zan ma kuya yanzu yanzu na nan wurin to ƙara mun guda ɗaya na mana na bi ni gudu wace ka koma kenan buɗe buɗe mana in ba tsoro ba saidu na buɗe Unbelievable. Hey, لا اله الا الله. طبعا هنا قدامك سبعة أشد. أشد. السلام عليكم أبا مكنكي السلام عليكم أبا Salamu alaikum a ba mu fanke. Ah, ah, eh, eh, illallahu Muhammad ina yaran fanke na inna lillahi wa inna da yara ne wallahi ba jari na bane na mata na ne la ilaha illallah dan mata dan Allah kun ga wanda ya dauka mu wannan birra ku kake tambaya ko fa kuma ne ku nake tambaya ku ina tambaya ku ina ga magana Ana rantsuwa dai mun ga Sa'idu Garjeji a bakin bakin shago yana tana kamfani. Sa'idu Garjeji za ku iya nuna min inda yake? Billahi lazi sai mun yi daru da Sa'idu yau ko sama da kafa za ta haɗe yau sai mun yi daru da. ya san ya haka na samu jarin so yake kashe min aure dan tsabar rashin mutunci ya kashe min aure tun jabi gurasa haba ai tun da na na san wannan sako ne daga sama kai Allah za gode maka to dama akwai wayanda Allah yau ya dinga turo musu